A sanarwar haɗin gwiwar da suka fitar, ministocin da suka hada da na kasuwanci da na man fetur da takwaransu na kuɗin ƙasa sun bayyana cewa kamfanin dillancin mai na ƙasa Sonidep zai rika shigo da iskar gas daga waje domin sayar da shi akan farashin da aka saba sayarwa duk da barazanar da sha'anin makamashi ke fuskanta a ƙasashe da dama sanadiyar yakin Rasha a Ukraine. shugaban kungiyar kodayo mai kare hakkin jama'a a fannin makamashi alhashi mustapha kadi umani ya yaba da matakin gwamnatin ko da yake sai an ɗauki matakan zuba ido in ji shi waɗansu suna son su ɗauki gazakin nan inda su kaɗai na za su cin unhwane shi waɗansu suna iya su ɗauke shi su kai shi ƙetare su saida waɗansu suna iya su ɗauke shi su saida shi da tsada har ma dan yayi tsada akwai waɗanda suke ɓoye gas a cikin gidajensu kowa ya san ko aje gas babban hatsari a ga gas mun ce ma gwamnati mutane a nuna musu wannan gas don unhwanin 'yan ƙasa gaba ɗaya ne ba don unhwanin ƙwararrun mutane. Domin toshe hanyoyin fasa ƙwabrin iskar gas a tsawon wannan lokaci, hukumomi sun ce za su rufe illahirin tashoshin ajiyar iskar gas da ke kan iyaka daga ranar farkon soma ayyukan gyare-gyaren matatar ta Soraz har zuwa ƙarshe, wato daga ranar 8 ga watan Oktoban 2022 zuwa 30 ga watan Nuwamba. shugaban kungiyar kamfanonin dillancin iskar gas muhammadu ali ya yaba da matakin ya kamata a yi godiya bisa gwamnati da ta ɗauki wannan mataki amma ya kamata kuma ta ƙara tun da bai isa ba waɗannan kamfanin nan da an kalike yanzu saboda an kawo gas daga ƙasashen waje su ne ke ɗauka su keta da shi a wajen makwabta mu 'yan cikin gidan ba mu samu tun da gari duka bai shan mota guda na gas a ce maka ƙauye a cikin daji ya yi konsumin wajen mota hudu gabata wannan bai shiga hankali mu abinda muke so ga gwamnati wannan aiki mu mun rige mun shiga a ciki ta ɗauki yaunin nata na kare wanda lalle ba yi ba suke da gaske a ba su hankuri su bari a galibin wurare akan sayar da kilogram goma sha biyu na iskar gas akan shika biyar na sefa ko ma fiye da haka alhali gwamnati ta kayyade farashin kilogram goma sha biyu akan jika uku da rabi dala hamsin saboda haka ministocin da ke kula da wannan harka suka gargaɗi masu wannan sana'a su bi doka a cewar wani shigo a kungiyar sinareg ta masu kasuwancin iskar gas umar alhaji mamadu wannan mataki na bukatar dubawa a cikin garin yamai kadai muna da matasa sama da dubu hudu da ɗari biyar da ɗoriya sama waɗanda a cikin wannan sana'a ne suke neman abinci kuma su suka sa kuɗin su suka sai butali suka sa kuɗin suke suke suke sayarwa kuma suka ɗauki mutane da suke ake duka a ƙarshen su duka a aljihun suke yi wanda kuma ya kamata a ce gwamnati ta kama musu su tsaya da ƙafafunsu ba wai a ce kuma yanzu bangaren gwamnati ana so kuma a durƙusar da su kuma a kore su da wannan aikin idan aka ce za a ta bisa wannan matakin to tabbas a cikin kaso 100 na masu sai da gas nan kaso tara ɗin ba za su iya shi ba. A can baya kamfanin dillancin mai kan sayan kowane litar na iskar gas a dala 24 na sefa a matatar Soraz don sayar da shi ga kamfanoni a kan dala uku a yayin da farashin lita ke jika guda da dala 14 na sefa a yanzu haka a kasuwannin kasashen waje don sakar da shi ga 'yan kasuwa a kan dala uku a matsayin wani bangare na matakan takaita yawan masu masu amfani da itace a matsayin makamashi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.